ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين babu wanda ya fi kyan zance fiye da mai kira zuwa ga kaɗai ta Allah da yin aiki da shari'arsa kuma ya yi aiki na ƙwarai da zai sa Ubangijinsa yarda da shi kuma ya ce, Ni ina cikin masu miƙa wuya da juyawa ga Allah, duk wanda ya yi haka ya fi dukkan mutane kyan magana.